Eh to alhamdulillah masu sauraro wannan magana kuma wannan mataki da gwamnati ta ɗauka gaskiya ko da game da taimakon jin kai irin na bil'adama mutumin da yake zanne yake fama lafiya ai kuma waye in akwai dama ya kamata a ba shi dama ya ce nemi lafiyarsa kamar yadda ita gwamnati ta yi abin da daidai ne amma gaskiyar magana ka san wanda ya san alzabzaki da yadda ya taso kasan mun zanna tare a university a tattashi mun zanna a university mutum irin abubuwan da ke faruwa da sauransu gaskiyar magana duk mutumin da ya zauna a zaria musamman ma irin su gyalle su angon da yake mutane sun fitini kwarai da gaske wasu ma sun bar angon saboda yadda ake yi da sauransu kaga duka wani al'amari da ake magana ba ba wani ba abin da ya da mutane ba ba su kuɗi likiya ba abin da ya da mutane kawai don menene za ku zo kuna yawo akan titi ku hana kowa zirga-zirgansa ka gane don menene za a zo ana mutanen da suka suka mutu sahaban annabi wanda Allah ya yarda su a cikin Qur'ani radiyallahu anhu mu'minin Allah ya ce ya yarda su kai ka rasa wanda za ka zaga mu ko da mu kenan inda za su zo sai abun su ya shiru a Najeriya mu ce sai su bauta mu dutse ne ko kai zai bauta mu amma ka zo kana kiran sahaban nan mu ne kawai wanda shi ya so da mu da su amma a duniyar musulmi ana girma shi'a ba ce shi'a ba musulmi ba ne suna harkokinsu amma in waɗannan abubuwa shi ne dawo mutane kaga wannan kila wanda ya san shi ya san kuma dalilin ya sa ga ta wannan mataki ne da cewa ya daidai amma da ke yanzu an zo yanayi ne na rashin lafiya lallai abin da aka sa na yawa ya je ya nemi lafiya wannan yana da kyau Allah kuma ya bashi lafiya. Farfesa yanzu ina fatan ka kenan. To wato ka gane ko ka san su mutanen kasa al'umma da sauransu ai dokoki ne ake cewa ai kaza ai kaza to waɗanda suke aiwatar da dokar nan sun san irin wahalar da suke kare wai don kawai an zo an sa saki wani kai kana wanda yake da aikin doka yana kallon irin wahalar da ya sha da wannan mutum kuma da irin bannan da yake mutumin da yake jin kan shi shugaban kaza ne ko kuma ma ba komai bane ka gane ko ai kaga su nasu shi an ba wai addini ne kawai ba an sa siyasa ne a ciki a rana tunanin ma wani lokaci za a kawar da gwamnati yi abun kenan ba to wani gwamnati za ta da wannan abin da mutane ba a su ba su ganin su da su yi abin da ba ya a kenan ba daga irin wannan muzara ne suke suka yi suka rugo ba mu sai mu zauna muna kallo a yi haka din ba yi wannan a rishi ne abin da ya faru wanda ya san abin da yake kasa bai damuwa cewa don mai ba su shi ba domin ai su ba su sun yarda dokar ne ai wannan sai cewa ai an taka doka ai ba su sun yarda su sun yarda da tsarin mulki ne to zama da haka waɗannan wanda ba sani ba su ne suke wannan magana don haka kamar da yake abin da aka yi da can na tsarewa da su gaskiya wanda ya san shi ya san hanyar daidai amma yanzu ne an shiga lalura na rashin lafiya to babu shakka ko ma ye kai ko an mutu mutum hukunci kira ne bai da lafiya ai da zai magani mm. saboda haka wannan ina gani yayi daidai kuma muna fata Allah ya sa wannan dawowa idan an dawo da yake kuma an ce an haramta su an haramta irin eh. wannan zanga-zanga da ake da sauransu mm. to muna fata za su shiga cikin su su dawo su yi imashi anne su yi yadda sauran yan shiyoyin da muke da shi a Najeriya ne ba irin na wata ƙasa wanda su ne suke su da sauran zuwa.